ɗabbaƙa su a kanku ba jihar jigawa ta zo ta yaudari jami'ar ahmadu bello nan abu aka ce ainihin jihar jigawa jihar addinin musulunci ce ana son a binciki ga wannan child rights act a tattaro malamai na cikin gari na cikin jami'o'i malamai masu ra'ayin eh, criticism malamai masu suka waɗanda kowaɗanne irin malamai aka gayyato mu aka tara mu kwana uku ana taro kowace gaba aka bincika aka gyare-gyare da suka tashi da ike tsinannu ne sai suka je suka buga wancan nasu ɗin wannan da muka yi zaman gyarawa sunayenmu ya bayyana fa sai suka jefar da shi gefe guda amma sai suka kwaso sunayenmu da sa hannunmu da lambobin wayanmu da adireshi da muka sa sai suka damfara a wancan cewa duk malaman nan sun yarda da wannan child right act muka ce allah ya tsine muku albarka ƙarya kuke yi abu ne wanda ke kina ganin wai yanzu albani yana faɗi abin dariya ne ana daga cikin child rights act nan yanzu idan kika iya yi wa ɗanki allurar rigakafi za a iya ɗauri ki shekara biyu babu beli kuna ganin abu ne kamar wasa kamar wasa za a kawo abu mutane suna ganin kamar wasa ne sai tafiya ta yi tafiya an bi an rugurguza addini sannan sai kuma mutane su ce an na haza ta ya aka yi wannan ya zo lokacin da aka zo ƙasar nan za a fara eh, eh, jamhuriya ta biyu kowa ce ce demokuraɗiyya ta biyu mata cewa aka a arewa mata suka ce ko musulmi ne ba matar da za ta fito saka ƙuri'a kowa ya ce uwar shi ba za ta fito ba yan shi matar shi ba za ta fito ba sai aka zo ana yaudaran mutane aka sa su ɗan giwa zuru suna waka da rana maza ka jefawa jifa da daddare na mata ne haka nan ni gani cikin doka dokar da farko haka aka ce da ta zo arewa da rana maza za su jefa ƙuri'a da daddara fa mata za su jefa wai an yi haka ne don alallashi 'yan arewa yanzu kun ji ana karanta muku wannan dokar an san an riga an kama ku a hannu karfe shida na asuba mata ake cewa su fara fitowa saka ƙuri'a ko ba haka ba ne haka ne waɗannan abubuwan ba abubuwan dariya ba ne amma matsalar da ta faru ita ce mai ita ce wannan matsalar ta karancin malamai malamai su ne waɗanda suka san addini suka san rayuwa suka san me ke shiga me ke komowa amma waɗanda kawai za su tsibbace sai dai su ba da karatun alwala da tsarki iyakacinta kenan ba san hanyoyin da za su haskaka wa mutane ga haɗarin da ke tunkaro ku game da addini ga haɗarin da ke tunkaro ku game da rayuwa karancin wannan a cikin al'umma yasa duk abin da aka kawo mutanen ba su san haɗarin shi ba sai lokacin da matsalar shi ta zo tukuna sai mutane su ce ah, yaya kuma kaza sai ya ce a ah, riga an gama kawai sai aiki kina nan yanzu an kai ki asibiti ba dokar addinin musulunci wadda ta dace da ƙasar zazzau ko kaduna ko ƙasar ainihin sokoto ko wane ne katsina ko wane ne sokoto ko kano ba ita za a yi miki ba ta yahudancin za a yi miki me yasa saboda malaman da ake da su da ake kira malamai a waɗancan lokacin ba su shiga sun yi ruwa sun yi tsaki a samar da tsari ba ba a nan jami'ar ahmadu bello bare-bare nan aka yi rikici akan hijabi ba game da nos hijabi ne sai dai ta sanya wani irin hijabi sai dai ta sanya wanda zai rufe wuyanta da kunnanta kawai amma ba za ta sanya koda hijabin da zai kama ta ko zuwa kirji ba a nan nan jami'ar ahmadu bello a nan asibitin ahmadu bello saboda haka ina faɗa muku waɗannan matsalolin ne ni ina faɗi ba ina faɗi ba ne irin yadda galibin masu wa'azi suke faɗi da nufin a faɗi don a ce kai malamin na ya san abin da ake ciki da nufin a faɗi a ce kai kaji kuma wasu shegu muna faɗi ne don daga bayan aka zo aka ce to muna son za mu wani move za wani yunkuri na tashi domin mu nemi wannan abin ba mu amintu da shi ba ya zama ku an wayar da kanku tun kafin haka kusan ina aka dosa amma bala'i ne yake tun karo addinin musulunci da musulmi kuma musulmi kadai wannan abin ya shafa wanda ba musulmi ba ba shi da wani tsari ba shi da wani menene ranar lahadi ne zai je ya tsaya kawai tsakanin shi da Allah ke in ya ga dama in bai ga dama ba ba abin da ya hada shi da Allah ranar lahadin ma ko asabar sai ta shashancin shi ke kuwa ke ce kike da qur'ani ke kike da hadisi ke za a ce kaza ya halatta kaza bai halatta ba kaza daidai ne kaza ba daidai bane nan ne inda matsala take ina fatan kun gane wannan da kyau jama'a yanzu kamar matsalar da muka fara tattauna kwanaki an samu wani ya aure yan shekara goma sha biyar ana ta kunkuni akan abin waɗannan sanatocin da suke kunkuni akan abin arna ne daga kudancin ƙasa waɗanda abin bai dace da addininsu da al'adarsu ba amma kuma irin 'yan matan su ƙanana da ake ɗiba waɗanda ba su kai adadin shekarun da gwamnatin ta yadda da su a sadu da su ba ake azabtar da su wajen saduwar da sauransu a watsar da su kun san cewa a jihar enugu wata guda da ya wuce aka gano wani likita wanda aikin shi kawai shine a je a kamo 'yan mata a zo a tara su a gida guda a ta kawo maza suna zina da su kawai duk wadda ta yi ciki shi kenan tana haifewa sai a kwace dan me suke da 'ya'yan markaɗe su suke suna tsafe-tsafe ita kuma kawai sai a kore ta zuwa za a kamo ta da ƙarfin tsiya a zuwa aje ta a kawo kato zuwa mata ciki da karfin tsiya ta haife tana haifewa ta bar ganin dan kenan ita kuma a zo da ita a jefar da ita duk wannan babu child right act sai dan an auri yan shekara goma sha biyar wadda wata yan shekara goma sha biyar din balarabiya in kika ganta sai ki ce shekarar ta talatin a nan najeriya yan shekara goma sha biyar nawa ne za a gansu jibga jibga kamar wasu manyan mata saboda haka abin da nake so ku gane muna kokarin ne mu sanar da al'ummar musulmi wani hadari suke fuskanta ba labari kawai muke bayawa ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza ne kawai za mu zo mu faɗi mu cika kasar shikenan a tashi ba a'a an daure wa zina gindi amma aure kuma fa ba shi da wanda ya goyi bayan shi yanzu babu wani sanata kwaya ɗaya wanda ya fito ya ainihin ce yana tare da abin da wannan sanatan ya daidai ne domin ya yi daidai da addinin musulunci kuma bai saba wa ainihin dokar da jihar shi ta fito ba mu dinnan mu ne aka bari muke ta rikici da arnan nan akan intanet su rubuta mu rubuta kai ran nan wani tsinan ne har drama ya zauna ya tsara akan intanet ya turo ta me muka iya yi sai dai kawai mai ta karyata shi muna tsine mishi albarka su tura mu tura wai yana ba da labarin yadda yarima ya zo saduwa da yarinya wai da irin kukan da take da irin a intanet yake ba da labari daga ina aka yi postin sakon daga lagos ne mu da ke ba da raddodin a kai bakin jini muke koma mu ne a wurin 'yan uwanmu musulmi ku duba irin wannan lalacewa wannan aure ne fa aure ne an rasa wanda zai goyi bayan aure amma in zina ce fa yau inda wata yarinya ce kyakkyawa aka ce gashi yarima yana neman ta sai ya ce to sai me sai mai ba wayewar kai ba yanzu akwai sanatan da zai daga alkur'anin ya rantse da Allah akan cewa in yau an same shi da yarinya 'yan shekara sha biyar yana lalata da ita waɗannan sanatocin za su fito su tona mashi asiri amma aure an mai da abin ya zama abu na mokri wallahi a kan intanet yana nan har wani yana rubuta bansa tan iska ya yi turanci ya yi turanci sai sa bansa tan iska haka yana zagin yarima ne fa akan mai akan aure tuesday life aka yi makon da ya wuce akan wannan matsala ce aka gayyato wasu 'yan iska wai su ramatu ne ne wane ne ita tana musulma wai tana fitowa tana buɗe baki arna ba su iya fitowa sun buga misali da yarima ba wai su ita don a ce ita kanta ya waye mana an samu advocates na zina an samu lauyoyi masu kare zina amma aure kuma fa kowa ba zai kare shi ba Shi ne ma'anar magana annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya zahara zina zina za ta bayyana zina ta bayyana all over yanzu annabi ya ce ido na zina annabi ya ce baki na yi ya ce kafa tana yi ya ce hannu ne ya ce ya rage azzakari ya gaskata ko ya karyata ma'ana zinewu ta zama ko'ina duk abin da za a sayar yanzu sai an sanya miki hoton yarinya kyakkyawa ga ta nan ta sha jan baki da hoda an fito da duk gaɓoɓin jikinta sutu-sutu menene alaƙar siyan sabulu da wannan menene don za a yi tallan maltina sai an sa wannan me don za a yi tallan siminti sai an sa budurwa me yasa ba za a sa wani ƙato wanda yake daga simintin ba a ji cewa wannan simintin yaya ne amma me yasa sai budurwa za a sa me yasa yanzu in kin buga waya ba za ki ji muryar namiji ba sai ki ji muryar mace wannan ba wulakantar da mata wa ya zahara zina zina za ta bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai ce wa taksuran nisa'u kuma mata za su yi yawa Waya killar rijalu maza za su yi karanci hatta ya kuna li ra'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce hatta ya kuna li hamsina ra'atan alqayyimul wahid har sai a samu mace hamsin mutum guda ke kula da su yana da mata guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yana da ƙanne guda biyar ga uwar shi ga ƙanwa uwar shi ga 'yan uwa nan ga 'yan uwa can mata ma'ana ba ana nufin wai lalacewar duniya za ta kai namiji ɗaya auri mata hamsin ba ba haka hadisin yake cewa ba abinda hadisin yake cewa shine ne lalacewa wato rikicewar duniya za ta kai ƙarancin maza da yawan mata har a waye gari mace hamsin mutum ɗaya ke kula da su ki gwada yanzu ki gani ki je ki tunani mijinki yana rike da ke da kishi yake su ku biyu sannan mahaifiyar shi sannan kannan shi sannan yan uwa ta bangare kaza sannan yan uwa ta bangare kaza sannan yan uwa ta bangare kaza domin in ƙarshen duniya ya zo mata za su yawa to mata za su fi kowa galabaita da shan wahala kenan don duk inda aka ce namiji ɗaya ke rike da mace hamsin ku gaya min wace irin wadata ce zai iya gamsar da wadatar da waɗannan mata da duk abin da suke so alama ce ta tashin duniya Allah maɗaukakin sarki kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisin kada ku manta dama hadisan da ake magana suna magana akan mata ne yanzu menene alakar wannan hadisin da babi shine inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshe ke cewa wa taksuran nisa'u wa yaqilla rijalu hatta ya li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid mata za yawa ƙarshen duniya maza za yi karanci har a samu mace hamsin namiji ɗaya ke kula da su shine alaƙar wannan hadisin da wannan littafin الحديث الرابع hadisi na عن an abi الخدري رضي الله عنه قال nisa'u النساء للنبي صلى الله عليه وآله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لكيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين متفق عليه wannan hadisi shine hadisi na hudu daga cikin jiran giya hadisan wannan littafi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ghalabana alayka ar-rijal maza sun ainihin wato janye mana kai maza sun janye ka ba kai mana wa'azi ba ka karantar da mu kullum ka tare a wurin maza Allah na yawman min nafsika ka sanya mana wata rana kai da kanka daga cikin ranakun da kai da kanka kake da lokaci fawa'adahunna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji wannan jawabi nasu sai ya musu alkawarin yauman wata rana lakiyahunna fihi ya je ya haɗu da su a wannan rana hunna ya musu wa'azi wa amarahunna ya umarce su da su aikata kaza su aikata kaza su rinka yin sadaka su yi biyayya su nemi zaman lafiya fakana fi ma qala hunna daga cikin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu ma min kunna imra'atan tuqaddimu salasatan min waladiha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka ne imra'atan ne imra'atun ko haka ne ko kamar wancan wuri ne li hamsina imra'atan ne wancan ko amma wannan imra'atun ne ko ma min kunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar da ‘ya'ya guda uku lahira me yake nufi da gabatarwa su riga ta rasuwa duk wata mace da ‘ya'yanta guda uku suka gabace ta zuwa lahira illa kana laha hijaban minan nari sai sun zama kariya gare ta daga wuta faqalat imra'atun sai wata mace tace wasnataini har da guda biyu ya manzan Allah wadda ‘ya'yanta guda biyu suka riga ta rasuwa wannan ainihin wato mata ita ma za ta samu ainihin wato aljanna za ta samu kariya daga wuta faƙala sai ce wasu na taini har da wadda ainihin wato guda biyu suka ainihin rasu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadisi jama'a ya zo da dimbin ilmomi masu yawa amma bari mu cire alaƙar shi tukuna da ainihin littafin ina son ku gane haka ake karatun hadisi jama'a ana karanta hadisi ne ana alaƙanta hadisin da littafi wannan littafin hadisai ɗari na mata ne to kowane hadisi dole ne mu tsaya mu dubi wace alaƙa ce wannan hadisi yake da ita da mata alakar wannan hadisin da mata shine mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama maza sun karbe ka ashe mata suna da yanci a musulunci na a ba su damar su saurari karatu da wa'azi ko babu suna da shi maza ba su fi su ba maza ba wani haƙƙi da suka fi su anan sannan mace tana da yancin ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ta mishi magana ko ba ta da shi tana da shi ashe yanzu haka mace tana da yancin ta zo ta samu wani malami ta ce malam na zo in kawo maka kuka ne akan mijina kaza malam na zo in kawo maka kuka ne akan cewa kullum maza kake wa'azi mu kuma ka manta da mu abinda ake so shine kamar yadda Allah ya ce wa kulna qaulan ma'rufa ku faɗi magana wadda aka sani a shari'a maganar da ko a gaban babanki ne haka zaki wa malami maganar da ko a gaban mijinki ne zaki iya wa mijin zaki iya wa malamin haka amma in ya zama za ki zo gaban malamin ne kina rangwada ko kina fari ko kina maganar da take akwai gwalan gwaso da muryarki a ciki wannan kuma munafunci ne don haka dole ne mu tsaya mu fuskanci gaskiya mu ahli sunna ku daina tunanin yaya yan bid'a suke kaza ku daina tunanin yaya kiristoci suke kaza ku tsaya ku ga yaya zo a cikin sunna akwai freedom of speech akwai yancin magana a musulunci ko babu akwai yanzu wannan magana matar da ta faɗi wannan magana idan akwai mijinta a wurin za ta ji kunya ta faɗa idan akwai ɗanta a wurin za ta ji kunya idan akwai mahaifinta ko mai ɗaurin aurenta za ta ji kunya ashe wannan ita ce magana ma'arufa maganar da aka santa daidai ce a shari'a na fatan mun gane sau da aka mata ku gane wallahi kar ku tsaya kuna baya-baya duk abin da ya zama haƙƙinku ne ku zama vocal ku fito ku yi magana maganan nan ba ta faɗa ba ba ta tada hankali ba ba zuwa ce ta ci ɗamara wurin annabi sallallahu alaihi sallama ta ce yau ba zuwa yi mana karatu ba to karatun mazan ma za mu hargitsa shi za a yi tashi hankali ba da haka da ladabi ta zo amma da ladabin sai ta faɗi asalin saƙon me saƙon maza sun karɓe ka maza sun rinjaye mu ba ma jin wa'azinka maza kawai kakewa sannan wannan yana nuna mai duk matar da ta zo da kyakkyawan manufa dole ne malami ya saurare ta annabi ya saurare ta dole ne ya biya mata bukata matukar yana da hali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya biya musu bukata anan ga wata magana wannan magana ta shafi maza ta shafi mata ku dubi matan nan sai ta ce "Faja Allah na yawman min nafsika ka sanya mana rana wadda kai daga kanka zaka sata ashe wannan yake nuna yanzu an wulakanta malamai a najeriya da za a ce wa malami to rana kaza da kasa mana mu ba mu da lokaci don haka ba za mu zo ba ku bar malami ya sa lokacin karatu ya rage in karatu yana da muhimmanci ku zo yanzu jama'a kun taba ganin jami'ar ahmadu bello saboda za ta karantar da mata aikin nursing ta tambaye su to yaushe ne kowacen ku ta gama girki da wanke-wanke ta zo haka ake a jami'ar ahmadu bello haka ake a inda ake karantarwa amma karatun addinin musulunci jama'a kai co ya zama sai rara gefe ake yi ma'anar rara gefe shine yanzu islamiyoyi da yaushe suke aiki da yamma saboda da safe an tafi makarantar boko idan makarantar bokon yaro ya shiga aji hudu aka ce an koma da shi na yamma to yanzu ya rage malamin islamiyya ko ya buɗe wani aji na safe dan yaron ya zo da safe eh in ba haka ba fa sai yaron ya daina zuwa don islamiyya ba ta da muhimmanci boko ne yake da muhimmanci kuma wannan ba yahuda suka yi wannan sharrin ba su waɗannan malaman islamiyya su suka yi wannan sharrin saboda su suka fara karantar da islamiyya ba tare da sun shirya karantar da addini ba kawai karatu suka shirya su ba mutane da sun mai da islamiyya ta zama islamiyyar haƙƙan babu wani yaro da za a fifita a kai shi boko fiye da ainihin islamiyya amma sai suka mai da kansu islamiyyar islamiyyar ce don haka zuwa za ana alhadisal awal hadisi na daya an amiril mominina sai ga yara 'yan shekara biyar da shi malamin ɗan shekara ashirin duk sun tsofe sun yi takwatako bakin shi na wari gashin su mashi bai tsabtace ba wandan shi duk yayi sufurin komi ya lalace ba yadda karatun zai daraja to ba wanda zai so ya ci gaba da kawo danshin nan a ce nan gaba danshin ya girma haka zai zama ina gaya muku wannan ita ce hakika ina gaya muku wannan ita ce hakika don haka laifin farko su malaman islamiyya ne suka fara yi kafin kowa yi wannan laifin sannan al'amura kuma suka zo suka faru a yadda ainihin suka kasance din Allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka malami shi yake sa ranar karatu shi yake sa lokaci wanda ya ga muhimmancin karatun ya zo wanda ya ga rashin muhimmancin karatun kuma ya bari jama'a kun fahimce ni da kyau wannan shi ne tsari jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake mu to aka ce sai annabi ya musu alkawarin wata rana wadda ya haɗu da su a wannan wurin a wannan wurin da suka zo ba ba da labarin cewa sun zo tare da mazajensu ba wato akwai wasu fulani ne da aka je aka ce za a karantar da matayensu sai suka ce wai namiji ne zai karantar da su eh addini fa za a karantar da su suka ce to za su tsaye tsaya wurin kowa da sanda yana gadin matar shi ana karantar da ita Shi ne a lokacin sai na ce musu amma ban taba ganin ku da sanda kuna biyo su cikin gari suna kawo nono ba kowa haka matan fulani suna cewa suna kawo nono za ta sanya zane iya ƙauri ta ɗaga ana kallon hammatarta ana kallon gashin hammatarta ana hangen nononta haka ne ko ba haka ba haka ne yanzu ne aka fara samun kaɗan daga cikinsu suna sa hijabi ɗan ƙarami da gyale yanzu ne aka fara samun su za ta zo tana sai da nono idan lokacin sallah ya ta tsaya ta yi sallah da ba abin da ya shafe su da sallah to me ke faruwa ba a taba ganin wani ba Fulatani ya taso matar shi da sanda ta taho siyar da nono ba amma an je an ɗaukan musu malami ne jama'a za a rinka koya musu karatun fatiha aka ce da ƙulhuwallahu da falaki da nasu da tahiya da salati matakin farko na karatun ke saboda an binciki matan garin gaba ɗaya babu wadda ta iya fatiha Ligage ne na fulani jama'a a nan jihar plateau ne fa rigage ne na fulani aka je aka tara su aka yi musu wa'azi tambayoyin da suka rinka yi sai aka fahimci gaba ɗaya ba sa yin sallah matan da aka zo aka bincika sai aka samu ba wadda ta iya ainihin karatun fatiha da muka zauna sai aka ce to matakin farko yanzu a fitar da syllabus a fitar da manhajar karatu abinda ake so su iya yanzu shine fatiha da ƙulhuwallahu da falaki da nasi shi ne aka ce to an samu wuri aka je aka yi rumfa aka ce za a rinka karantar da su aka ɗauki malami tun daga garin jos zai rinka ainihin zuwa aka sai mishi babur ran da aka je karatun sai aka samu mazajensu sun tsaitsaya da sanda a wuraren lafiya suka ce saboda za su yi gadin matansu ne tun da namiji ne zai karantar amma fa maza suke shigowa suna kawo nono suna durƙusa suna dama musu nono jama'a kuna fahimta ta wannan ba labari ne nake baku ba ina gaya muku me ake ciki a matsayin ku na mata waɗanda ku malamai ne ko nan gaba za ku zama malamai ku san irin matsalolin da muke fuskanta a yanzu a fagen da'awa kuma dole ne ka bi dare ka hana idan ka bacci ka tashi ka zauna shiru kana nazarin ya za a bullo matsala kaza shine malami don haka malanta ba irin yadda mutane suka ɗauka ba a kawo maka zaka nan ka ci nan a kawo maka kuɗin marayu ka taushe nan a kawo maka kaza ka sai shaguna ka sai gidaje ana cewa ai malam wani ai malanta ta karɓe shi ba wannan ke malanta ba ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi jama'a malanta aiki ne na annabawa jama'a babu annabin da ya taɓa mutuwa ya bar wata dukiya in sun bar dukiyar mai take zama sadaka take zama ‘ya'yansu da matansu da magadansu ba su cin komai don a nuna mutane waɗannan mutanen ba duniyar suka zo samu ba don haka ya kamata ku fahimci waɗannan maganganun duk sanda nake karatuttuka ko nake wa'azozi ko irin waɗannan za ku ji ina da yawan misalai da nake bugawa Allah ne shaida ba na kawo misali ɗaya da nufin ba da labari ina son ne daga cikin labarin menene za mu tsaya mu yi izina mu ɗauki wa'azi yaya za ki bullo kanki ran da matsala haka ta faru kika zama malama domin matsalolin addinin musulunci ba sa karewa suna ƙaruwa ne ma da gwargwadon yadda rayuwa take kara gaba yanzu mai yiwa baki taɓa sanin wannan abin mamakin ba a ce wani ya auri 'yan shekara sha biyar an fito ana ta mita amma kuma ga wasu can suna zina da 'yan shekara sha uku sha hudu 'yan kaza ga wasu can sun tara 'yan mata a musu cikin shege ba wani sanata da ya fito ya magana zaki mamaki miwa baki taba sani ba ya aka yi mutane su bar matansu su shigo cikin gari tsirara suna siyar da fura da nono kuɗin da za su samu gaba ɗaya ba za su kai naira dubu biyar ba a wuni amma ya bar matar shi ta shiga ko'ina ta shiga kowane gida ta shiga kowane shago ta shiga kowane ɗakin samari ta shiga ko'ina ne fa ta je ta dama fura ta siyar amma fa bai yadda malamin addini ya zo ya tara su su talatin ko arba'in ya koya musu fatiha ba jama'a wannan matsala ce ga mai wa'azi ko ba matsala ba matsala ce amma abin da ya sa abubuwan ke baku dariya galibin ku kuma malaman islamiyya ne shi ko malamin islamiyya ɗan kife ne ba ruwan shi da matsala shi da ya zo ya dura muku hadda sai ya gaba oho matsalan musulunci shi ma matsala ne shi kanshi ina ruwan shi da matsala malamai su ne suke tinkaran matsaloli ya za a yi a maganin su ya za a yi a maganin su amma malamin islamiyya fa abin da ya shafe shi ya wanke rigar shi gayu kawai shi ke ne ya hau jincan ɗin shi ko ya hau mashin ɗin shi roba roba ko wane ne shi kawai ta gyaru amma matsalolin addinin musulunci malamai ne suke tsayawa suna su. to in har kina fatan ki zama malama ne ba malaman islamiyya ba malaman addini to sai kin shiryawa matsaloli za su taso kuma a taho ki ana neman shawara wani abin aka zo sai ki ce aje a dawo ba dan baki da lokaci ba yanzu amma ki ta yi zafi saboda waɗannan bayanan baki san menene zaki ce ba sai kin yi nazari don haka ku ji wannan hadisi da kyau sa'an nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata wa'azi ya umarce su a cikin hadisin ainihin wa'azin da ya musu ranar sallah daga cikin umarnin da ya ba su hadda yin sadaka ya ce mata ku rinka yin sadaka na shiga gidan wuta sai na ga kuka fi yawa mata su suka fi yawa a cikin gidan wuta masu shan azaba mata kuma su suka fi yawa daga cikin kayayyakin jin daɗi a cikin ainihin aljanna sarki ya tabbata ga Allah laifinsu da zagi da tsinuwa da wulakanta maza da rena abin da namiji ya yi shi ne yake kai mafi yawancin mata cikin wuta a aljanna kuma abin da ya sa mata suka fi yawa saboda namiji ɗaya zai iya mallakar mace dubu ta aljanna don haka sai zama a aljanna mata suka fi yawa a wuta kuma mata suka fi yawa to ko kin ga waɗannan hadisan karki ainihin rude. can ana magana mata da suke laifi su suka fi yawa don haka mata su suka fi maza yawa a cikin wuta sannan mata na aure su suka fi yawa a cikin gidan aljanna saboda matan aljanna da za a baiwa 'yan aljanna sun fi mazajen yawa me nake so in ce anan da ya musu wa'azi sai ya ce ya gano cewa mafi yawan abin da ke kai su wuta shine zagi tsinuwa rena miji rena alherin da miji ya yi da makamantansu to me maganin haka wata mata da kanta ta miƙe ta ce walima ya aka yi muka fi kowa yawa a wuta sai annabi ya faɗi sirri. to sannan sai ce to ga maganin maganin shine mai ayi sadaka wannan ta ciro ɗan kunne ta yi sadaka wannan ta cire zobe ta yi sadaka wannan ta cire abin wuya ta yi sadaka duk da suke ta sadaka wata mata ita ba ta zo da abin sadaka ba sai da ta je gida sannan ta ɗibo sadakar ta ta zo ta kawo matar abdullahi dan mas'udin hajiyar birni ce tana da kuɗi don gwalagwalai ta ɗibo masu tsada ta taho za ta je ta kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sadaka sannan wannan yana nuna idan aka zo wurin yi wa mata wa'azi idan akwai wani da ake buƙatar zai ba da wata gudunmawa babu laifi a je da shi domin a cikin wancan hadisin an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je da bilal bilal ne yake bi da zanin shi ko da ainihin wani yadi yana bi yana kakkarɓar wannan sadaka yana tattarawa duk wannan yana nuna mana addinin musulunci in an tsaya akan gaskiya to dama shi akan gaskiya yake in kuma ba a tsaya akan gaskiya ba to shi dai musulunci akan gaskiya yake ko kun fahimta jama'a to wannan ya nuna yancin mata a ne musu karatu wata ta yi tambaya kenan ko wasu ta yi tambaya don ga wannan mata sai take cewa to na ji ta ce wadda ainihin 'ya'yanta guda uku suka rasu to wadda 'ya'ya biyu suka rasu fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadda wadda yaya biyu suka rasu wannan hadisi ya zo a cikin littafin al'adab al-mufrad na al-imam al-bukhari da isnadi hasan ko kuma sahihi wata mace ta ce har da mai ɗaɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh har da mai ɗaɗaya wadda ta mutu ai wadda ɗanta guda ɗaya ma ya mutu ita ma zai ainihin kare ta daga aljanna to ai daga wuta to amma kun san da gwargwadon yadda al'amari yake ɗaukaka na sababi da gwargwadon yadda ake ƙara samun daraja wadda 'ya'ya uku za su kare ta daga wuta ai za ta samu kariyar da mai 'ya'ya biyu ba za ta samu mai 'ya'ya biyu za ta samu kariyar da mai ɗaɗe ba za ta samu don haka asalin hadisin yana nan a wannan falalar amma yana nuna ɗa uku ya fi ɗa biyu falala yana nuna ‘ya'ya biyu sun fi ɗaɗaya falala wannan shi ne abin da ainihin saƙon yake cewa nan wannan ya nuna rahama Allah maɗaukakin sarki ga bayan Allah daga cikin rahama Allah ga bayan Allah shi ne dukkan ɗan adam ya taɓa haihuwa ko bai taɓa haihuwa ba ya san irin kyakkyawan alaƙa ta soyayya da ke ƙauna da ke tsakanin ɗa da uwa shi yasa annabi bai ambaci uba ba a wannan hadisin ba ku ga haka ba annabi bai ambaci uba ba bai ce duk wanda daga cikin ku maza ko mata sai ya ce mace don haka hadisin yana bayyana wannan darajar mace ce za ta samu hadisin bai bayyana uban dan zai samu wannan darajar ba innama an samu wani hadisi sahihi wanda ya zo cikin sahihul bukhari shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama 'ya'yan da suka mutu za a ainihin wato shimfiɗa su ko kuma za a jera su a gaban aljanna kowa in ya ga iyayen shi sai kamo hannayen iyayen nashi sai ya shiga da su amma kun ga wannan falalar da ta zo cikin wannan hadisin falalar mai ce falalar mata ce to waye ce an manta da mata waye ce an wulakanta mata yaushe mutane ba su ji karatun musulunci daga bakin musulmi ba za su ji daga makiya addinin musulunci su je su yi hukunci a kan cewa musulunci ya tawaye haƙƙin mata akwai wanda ya tawaye haƙƙin mace irin addinin kafirci akwai wanda ya tawaye haƙƙin mace irin turawan yamma waɗanda har yanzu suna contemplation ne ana tantama ne a kan cewa shin ita mace tana daga cikin mutane ma ko wata dabba ce ko wata halitta ce daban aka ce domin an gane hormones Kwayoyin halitta sinadaran halitta da ke jikin ɗan adam ba irin shi ne a jikin mace ba don haka anya mace ma mutum ce wannan shi ne philosophical theory waɗannan ita ce aƙidar da ke cikin tunanin turawa don haka kawai yanzu yadda motar nan ta ban ɗauke ta a bakin komai ba in ta ɓata min rai sai in jefar da ita sai in sai wata ba zan yi nadama ba bayan shekara talatin ba za a ce o Allah sarki Allah ya ji kan motar nan kai ta ai maka hidima o kai wallahi an yi rashi akwai wanda zai damu da ita tun daga ni har wani to suka ce matsayin mace kenan kawai ka ɗauke ta ne ka biya bukata ka yi amfani da ita kawai in ka gama dump it and go jefar da ita kawai ka yi gaba don haka sai ku sami saurayi ɗaya yana da 'yan mata shida a ƙasar turai amma sai a yi ta yaba mishi a ce kun gan shi karatun shi kawai yake ba ruwan shi da fitina amma fa da uban da dattawan anguwar da limaman kiristoci ko na musulunci na anguwar sun san cewa wannan saurayin yana nan yana da yaudarar 'yan mata 'ya'yan mutane yanzu haka ake rayuwa a nan yanzu ɗanki idan bai kawo rikicin aure ba ba komai amma yaje yaudari 'yan wannan yaudari 'yan wannan yaudari 'yan wannan abinda suke kenan duk wannan fa 'yan mata akewa haka akwai 'yan mata ko akwai matan da suke yaudara samari haka babu kuma duk wannan aƙidar fa ina so ku bincika da kyau ku gani tana cikin turawa ne da waɗanda ke kwaikwayon turawa kamar mutanen bariki da sauransu babu ƙauyen da za ki kama hanyar Kano din nan ki je ki samu ana fama da irin waɗannan fitintunun na 'yan mata da samari ba sa fama da su saboda yarinya ce shekarar ta sha biyu za a fara sa mata magana aure tana cika shekara uku sai a aure a kai ta ɗakin miji shi sa ran nan da aka yi Tuesday live muna ta yunkurin mu waya ba mu samu ba sai wata yarinya da ke wurin yar jarida ce da hijabinta sai ta narka musu wata magana sai muka ce alhamdulillahi ita da hayaniyar da kuke hayaniyar banza kuke yi fa ta ce don wannan abin da kuke magana a arewa ita ce al'adar duk mutanen arewa mutumin arewan da ma a yanzu ɗan shekara hamsin ko sittin ne uwar shi ba aure ta yan shekara sha biyar ba ƙarshen ta ma wani mugun abu ne galibi uwayen duk waɗanda suke magana a yanzu da sauran ta da sauransu uwayensu an aure su ne shekara sha biyu sha uku wadda ta shekara sha biyar ku ta zama gansamemiya ta zama samaniya ta ce kuna hayaniya ne ta ce ba ku ji arewa ba mutumin da wannan abin ya dame shi ba saboda al'adarsu ce Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mutafakun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi don haka wannan hadisi yana nuna mana a yi wa mata wa'azi daidai ne a ware musu rana da za a karantar da su daidai ne idan ba a yi haka ba su neman wa kansu wannan yancin na fata an gane amma duk waɗannan mata musulmi irin su wannan ramatu ɗin fa wata ce mai baki kamar bakin jaɓa za ki ganta ta zo tana magana kullum a nta tana magana haƙƙin mata wane ne wane ne wane ne ta yi ta surutu ta yi ta surutu ta yi ta surutu dukkansu ba wadda ta taɓa fitowa rana ɗaya ta ce an bar matan arewacin najeriya da jahilcin addini lokacin da muka je wannan taron nasu a nan kaduna yau shekara uku fa sai da tashi ne ce duk wannan hayaniyar da kuke fa har yanzu ban ji mutum ɗaya ko mace ɗaya da ta tashi tana magana a kare haƙƙin mata game da matan nan suna zaune ba a karantar da su addini ba ba wanda ya tashi magana ga malamai ga 'yan boko masu da'awar sun je sudan sun yi karatun karya na addinin musulunci so da haka duk wannan yanci da ake magana na mata fa ba wanda yake maganar mata su san addinin su fa duk wani wanda kuka je yana magana karatu fa an danna mata ba sa karatu yana nufin karatun boko ne fa ba wanda yake nufin cewa an danne su ba sa karatun addini karatun boko abin da yake nufi kenan Allah ya kiyaye الحديث الخامس حديث نبير عن أسماء دقى أسماء قالت أسماء تتي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت وتمت تذلتك يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع نككي غني إذن إيدك تكمو تنا هايلا أتكم ونتفاتي وتتنا سنيد وتليغا كون هجابي كون زني كون سكت ko ɗan dress pant kuma tana haila yaya za ta yi idan jinin haila ya zuba a jikin wannan hijabi ko riga ko zani ƙala sai ya ce ta huttuhu sai ta kankare shi sun matakirisuhu bilma'i sannan sai ta cuɗa wannan wuri da ruwa watan ba'uhu sannan sai kuma ta ɗauraye shi wata sallifihi sai ta ci gaba da sallah da shi fassara waɗannan kalmomin kenan ma'anarsu kenan ta hutu hatta ne sharewa in ɗanye ne in busasshe ne kankarewa sun suhu, sannan sai ta sa ruwa ta cuɗa shi ƙarasa ya cuɗa ne sun suhu, bilma'i sai ta sa ruwa sai ta ci cuɗa shi watan bahuhu sannan sai ta sa ruwa sai ta ɗauraye shi matakai nawa mataki uku yanzu wannan hadisin yana karantar da mu ashe hata al'amuran jin kunya mata suna da yancin zo tambayi malami na'am babu wanda ya hana a cikin alkur'ani ko hadisi al'adun mutane su ne suke takura su amma a addinin musulunci ba a hana ki zo ki tambayi malami ala gafarta malam jinin haila ne zuba a jikin tufafina duk matar da ta ce baki kyauta ba ke wance baki da kunya ya kike wa malam irin wannan tambaya ita din da ta wannan magana ta zama yar bid'a ta saba ma hadisi hadisi gashi ya ce mata suna yi kai al'amari ya kai har wankan haila suna zuwa su tambaya annabi ya ake wankan haila annabi bai kore ta yace tafki ba mu mara kunya ba za ki tambayi mata ba zuwa ta yi ta ce ya manzan Allah na zo ka koya min wankan haila manzan Allah yake ki samu ruwa sai ki samu auduga da turare sai ki je ki wanka sai ta ce ya zan yi ce ki je ki wanka a nan ne ya ji nauyi ya zan yi shi ne sai aisha ta kama hannunta ta ce ki je ki wanke jikinki da ruwan tsaf idan kika wanke jikinki sai ki sa wannan auduga sai ki rinka dangwalo turaren nan sai ki bi kina shashafawa a daidai duk inda kika san jini ya wuce saboda me karnin jini da ke tashi a jikinki ya daina tashi haka mata suna da yancin a karantar da su addinin musulunci mata suna da yancin su yi tambaya wannan shine freedom of speech din wannan shine women rights in islam wannan shine yancin mata din this is the status of a woman in islam wannan shine matsayin mace ku je ku karanta sultan.org s-u-l-t-a-n.org akwai documents da articles da yawa da muka zuba akan intanet a wannan babin dangane da abubuwan da suka shafi darajojin mata matsayin mata a musulunci haƙoƙin mata da turanci aka rubuta su in Allah ya so zan yi muku printing daga ainihin abin nan dinmu za a zuwa aje nan wadda take so daga cikin ɗaliban makaranta nan ba ta da damar hawa intanet ta je ta ɗauka ta yi start wadda ta iya turanci ku je ku karanta ku gani abin da nake so in ce anan nan shi ne wannan hadisin ya halatta bayan tambaya da ya halatta mace ta yi ya halatta ta yi tambaya a kan komai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da su bayanai dangane da abubuwa da suka shafi irin wannan na jin kunya ko sakayawa har sai ainihin wata ta tambaya ya manzan Allah yaya ake yi namiji ya yi kama da mace eh, namiji ya yi kama da eh, ɗa a haife shi ya yi kama da uba ko ya kama da uwa manzan Allah ya bayyana yana bayani sai wata mata sai ta ce a ah, mace tana zubar da mani ne ashe annabi ya mata bayani babu abin da ya hana idan ba ku tsaya kun tambayi malaman ku sun koya muku addini ba kya je wani arne yana koyar da ke biology ya je yana yin hoton farji a gabanki yana kuma faɗin yadda al'amari yake rike dorina ya ce duk wadda ta dariya ta yi mishi iskanci ya mata bulala ba haka suke ban suna karanta da biology ya kamata ku gane wannan addini namu ya samu kanshi ne in a cultural package ma'ana wasu ne suka ɗauki addinin suka saka shi a cikin jaka ta al'adunsu sai suka yi ta karantar da addinin da al'adu haka sai suka fassara mutane wannan al'adun nasu su ne addinin addinin musulunci yana da tashi al'adar ta kunya amma kuma kunya tana da iyaka idan kunya za ta hana a karantar da addini ta yi dameji ba a yarda da ita ba na haka wannan hadisi yana karantar da mu haka sannan wannan hadisi yana nuna mana jinin haila na jasa ne to wannan ita ce ingantacciyar magana jinin haila na jasa ne to bayan jinin haila babu wani jini wanda yake na jasa ku karanta littafin addurar bahiya tare da ainihin sharhohin shi guda biyu sharhin addarar riyal mudiyya na shi shaukani da kuma sharhin arraudatun nadiya ta ainihin siddiq hassan khan jinin haila na jasa ne to jini da ke zuba a jikin dan adam saboda ya yi tuntuɓe ko gwalando ko gyambofa ba na jasa ba ne saboda babu dalili akan cewa na jasa ne jinin da ke zuba ana yanka rago ko kaza ko zabofa ba na jasa ba ne to cewa ba na ba bane kuma baya nuna abin da mahautan yau suke aje a tattara jini a dafa shi aje ana sa mishi ainihin wato magi da kafi zabo kuma ana ci wannan haramun ne a ci domin damun masfuhun ne jini ne mai kwarara jinin da ya halatta a ci shine jinin da asali Allah bai halice shi a mai kwarara ba shine saifa saifa jini ce hanta jini ce to da ba mai kwarara ne to ya halatta amma jini a je za a yanka sa a kwata sai a tara daro ya zuba sai a je a shanya shi ya sha rana sai a zo a zuba shi a faranti a soya shi a zo a barbada mishi magi mutane suna ci kamar 'ya'yan mayu wannan bai halatta ba bai halatta ba sam haramun ne amma nan muna magana a babin najasa ko ba najasa ba to ba najasa ba ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'annan nan ji da ake wa najasa jama'a idan ɗanki ya kashi ba wai wannan wando za ki je a jefa a bokiti ba a je a zuba ruwa da omo ana jagula kashin da omo ba haka sunna ta ce ba abinda sunna ta ce a fara hat menene hat shine a share shi tukuna in ya bushe a kankare abin da rigar ko zanin ya tsotsa ya makale jikin shi shine ake sawa ruwa ake sawa ku kiyaye ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba ruwan najasa ba ba ruwan omo ba don haka a lokacin da za ki wanke wannan wando da yaro ya kashi kika bi kika zazzage kashin a gefe guda kika sa wani abin nan tsumma kika share ko kika sa wani ice kika share kika iya sharewa to wannan abu da ya rage a jiki in kika tashi zaki tsoma shi a ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ki qars menene qars shine ki cuda shi in kika cuda shi ki sake sa wani ruwa ki sake cuɗa shi har ya kai lokacin da za ki ɗauraye shi to abin da ake nema shine me ruwan ƙarshe da za ki ɗauraye wannan wando na yaro ya zama an cire wandon kamar yadda ruwan yake haka yake babu wari babu ɗanɗanon kashin babu guggubin kashin to aka yi haka ya tsarkaka shi kuwa wandan sai an koma an shinshina shi an ji babu warin kashi sai an koma an ainihin tabbatar da cewa babu shaida babu jaje-jaje na kashi ko baki-baki babu karni ba wani abu to idan kika ki haka bai ba shine sai ke amfani da wata hadda kama omo sabulu soda ko makamantan haka sai ki sa sai ki wanke in kika wanke ki tabbatar da cewa kin ɗauraye to ruwan ɗaurayewan na ƙarshe sai an tabbatar da cewa babu warin kashi kuma babu ƙanshin omo a jikin shi to ya tabbata ya tsarkaka kenan idan kika yi haka to shine kin bi hanya ta shari'a na haka sai ku kiyaye da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mala ya ce wannan shi a muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ainihin sun ruwaito shi wa alaikum salam na'am hadisi ne ya tabbata amma mai ta ce cewa ta lam ya zahabin dam idan na wanke na wanke na wanke mana na iya na amma sai ya zama shaidar jinin tana nan ko shaidar kashin tana nan wato na yi iya na sai ce ya fi kilma ruwan da kika yi amfani da shi ya isar wala ya durruki asarhu wannan kuma shaida tashi da ta rage ba za ta cutar ba mai ma'ana wannan hadisin shine bayan kin gama iya ƙoƙarinki bayan kin gama iya kokarin ki to shikenan wannan babu komai alhadithu sadis hadisi na shida an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ja'at fatimatu bintu abi hubayshin ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqalat ya rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru af'ada as-salata فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه wannan hadisi daga as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda qalat Aisha Allah ya tsara mata yarda take cewa ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wata mata mai suna Fatima yar Abi Hubaysh ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan yake nuna kenan idan za ki auri malami ko idan ke matar malami ce to sai ki kwana da shirin cewa mata za su rinka zuwa wurin mijinki don gashi aisha tana daga cikin matan da suka fi kowa kishi cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana da azababban kishi amma sai ta fahimci matsayin shi kuma matsayi ne na mai karantarwa don haka ga wata mata fatima ta zo tana tambaya kuma tambayar game da jinin haila amma aisha bata ce mishi sai kai hankali matan nan da ke zuwa wurin ka yan iska ne ka dai ji irin tambayar haila wata mata arziki ce za ta zo tambayar mata haila ai jinin haila a'a ina son ku gane ka'idar ita ce guda ɗaya wadda ayacin ta faɗi wa qulna maarufa. ma'arufa magana ce wadda ta dace da shari'a idan har magana ce wadda ta dace da shari'a to sai ku gane wannan misali duk wadda soja ya zo yana santa duk wadda za ta auri soja tana murna mai wa wata ran zai yi juyin mulki ya zama shugaban ƙasa ita za ta zama first lady to ta yi tunanin kuma idan juyin mulkin ya juye a kan shi to za a je a kashe shi ba wanka ba sallah ba likafani za a je a watsar da gawar shi a daji ta san haka don haka duk abin da za ki dubi alherin shi to sai ki dubi sharrin shi kuma sai ki auna kina sha'awar ki auri malami amma daga cikin sakamakon auren malami akwai irin wannan za ki rinka karakamna da mata kina da kishi to baki dace ba kina sha'awar ki auri malami to ki san cewa za ki wayi gari wata rana shekara biyar an kama mijinki baki san ina aka yi da shi ba kina sha'awar ki auri malami to ki san cewa kina nan zaki je kina layin asibiti wata ran zaki je an ambaci sunan mijinki an ce Allah ya tsine mishi albarka ya kamata duk ku shirye irin waɗannan ko kuna fahimta ta jama'a ba dan koyi ba saboda me akwai gidadanci da ke samun dan adam idan ya kasa gane speciality da ke tattare da wane wato muhimmanci da daraja ta musamman da wane yake tattare da ita to tana tare da kuma wani haɗari misali jama'a yanzu idan shugaban ƙasa ne babanki to ki kwana da shirin zaki ji ana yaban shi ko to ki kwana da shirin wataran kuma zaki ji ana zagin shi turan da kika ji ana yaban shi idan ke din nan kin iya shiru zaki <laughs> zaki dare haki ce <laughs> ai babana ne a ce a a a wai wai wai wai my first lady my distinguished a a sai ki dake haka in kika ji ana zagin shi sai ki dake haka ake yin rayuwa Shi ne ya nuna kin nuna kenan amma yanzu ke mijinki malami ne sai kika je layin asibiti sai kika ji an ce Allah ya tsinewa na albarka sai ki je ki aje yarinya sai ki shawo mara, ki zo ki kwala mata akan simintin asibiti ba haka bane sai zama ke babanki malami ne za ki ji an yabe shi ran za ki ji an zage shi duk wannan ina gaya muku yadda rayuwa take ne jama idan ba ku fahimci rayuwa a haka ba ko to kuna cikin rudani domin wata idan sanata ya zo yana neman ta abin da take gani ya zo yana neman ta zai aje mata mota da driver kullum za a kai ta wuri kaza to sai ta tunanin in aka zo zaɓe na gaba daga cikin aikin da za ta yi shi ne ita kuma za ta je tana kamfen a wurin mata in ta je wani gidan sai an koda mata mari ta san haka duk wata daraja da za ki ci tana tattare da wani kaskancin ba ki san haka ba to kewa wuya ce ya kamata ku gane wannan ta san cewa za a iya sanar da zaɓe an ka da mijinta in aka ka da mijin za ta juya mai baya ne? ta san cewa lokacin da aka kada shi din nan to idan an saba yanka musu rago duk sati to yanzu rago in suka samu ranar babbar sallah ma to su gode ma Allah domin dama siyasa ce in ya ci yana da aiki in bai ci ba fa ya bar aikin shi kuma ita bata samu ba yanzu zai koma ne samirunki zai rinka kwashewa yana siyarwa da gwalagwalanki da zannuwanki da su za a rinka yin cefa ne wato wannan magana ina gaya muku ita ce gaskiyar da kadai ne imani da ita kuma ina ga in ban gaya muku haka ba ban wayar da kanku ba domin nan gashi a sayyida aisha daraja ta samu da ta auri annabi ko amma yanzu wanda ba annabi ba babu wata mata da za ta zo tana tambayar mijinta na haka wata mata ta zo ta ce wa aini ba shegiyar da za ta zo ta tambayi mijina ni din a yo mijinki banza bazara ai ba kowa bane ina fata an gane amma kya gwada kanki da aisha a ce kai aisha tana da haƙuri a ba haƙuri ba ne aisha ta san yadda rayuwa take ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to sa'an nan ku dubi tambayar da matar ta yi cewa ta yi manzon Allah ashe in zaki wa malami tambaya ba wai tambaya zaki kawai ga tsau ba wannan fatimatu bintu abi hubaishin in ba na manta ba kanwa mata annabi ce amma ba ta ga cewa tun da yana auren yata don haka bari in yi adresin ɗin shi in ce wane ga ba sai ta kira shi da girmamawa ta ce ya rasulallahi ya manzan Allah in nimra'atun ustahadu fala a tuhuru ni mace ce wadda kullum ina cikin jini ba na tsarkaka ina ma'anar wannan magana kullum a cikin jini nake jini baya ɗauke mini to amma anan da ta ce ustahadu ustahadu ta ce ne ana saka min jini jini na rashin lafiya kenan ba cewa te ahidu ba ina haila wato wani jini ne wanda ya wuce jinin da ainihin aka sani fala atuhuru ta ce ba na tsarkaka kullum ina cikin jini afa da'u salata to sai in daina yin sallah wato wannan yana nuna a ɗan iya ilimin da ke tattare da ita ta san cewa wadda take da jini ba ta yin sallah a ɗan iya karatunta to amma jinin nan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to wannan jinin kullun yana nan cikin kwana talatin yanzu na daina yin sallah kenan wannan watan jumadal ula jumadal sani ma na daina sallah kenan to na daina sallah kenan har abada faqala la sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mata a'a ya ba ta ansa ko bai ba ta ansa ba to sai mata abin da ake kira jawabul hakim shine bayan ka baiwa mutum ansa sai ka ƙara bayanin da bai tambaye ka ba sai ce inna ma zaliki irqul wannan wata jijiya ce da ke zubar da jini ko kuma wannan jinin jijiya ne ba jinin haila ba ne me yake nufin jinin jijiya wato wata gaba ce a cikin jikinki take zubar da jini matsayin wannan jini kamar ki buge a ki ne ya rinka zuba kawai shine wata jijiya ce wata gaba ce wani bangare ne na jikinki yake zubar da jini walaisa bi haidin ba haila bace fa iza aqbalat idan haibatuki idan hailarki ta zo fa is salatu to sai ki bar sallah to ya za ta yi ta gane hailarta ta zo shine wannan jini yana zubo mata jawur idan ta ga ya koma baki kirin sai ta ce haila ta zo kun fahimci ka'ida ta farko ka'ida ta biyu yanzu ta iya bambancewa da me kenan da launi ko kafin larurar ta faru ta san cewa launin jinin hailarta yana da duhu to wannan jini kuma kama an yanka zakara ike to duk sanda ta ga wata ya tsaya ta ga jinin ya koma yana zuwa mai duhu mai karni to sai ta ce to yanzu haila ta zo sai ta daina sallah da gwargwadon yanayin wannan jini idan ba ta kiyaye ba fa sai ta tuna kafin wannan larurar ta zo kwana nawa take yin al'ada kwana uku take misali to idan wata yi sai ta zauna kwana uku ba ta yin ainihin sallah ba ta azumi idan aka yi magariba rana ta faɗi to sai ta alwala sai ta wanka sai alwala sai ta sallah magariba da isha shikenan sai ta kwana 27 jinin nan yana zuwa amma wannan jini da yake zuwa a matsayin jini ne na larura ta gama hailarta yanzu ta rike kwanakinta kenan to idan ba ta bambance launin jininta da kuma ainihin abin da ya shafi abin nan kwanakinta ba ta iya kiyaye kwanakinta ba to yanzu za ta yi amfani da kwanaki shida ne ko bakwai idan wata ya sai ta kwana shida a farkon wata ko ta kwana bakwai sai ta wanka sai ta ci gaba da ibadarta wannan shine abin da za ta yi insha Allah shine yace fa idza aqbalat haidatuki idan ki ta zo fa salata sai ki daina yin sallah wasu hadisan su suka kawo waɗannan ƙarin bayanan da kuka ji na ku karanta su cikin littafin cikin sunna na ainihin sayyidi sabiq mujalladi na farko babin haila wa idza adbarat idan ki ta ɗauke fa faghtasili faghsili anki dam sai ki wanke wannan jini da ke zuba wato daga jikinki sun masalli sai ki ci gaba da ainihin sallah ma'ana idan ainihin wato waiza iza adbarat fagfili sai ki wanka ki wanke jinin sannan sai ki ci gaba da sallah kun gane abin da hadisin ne yake cewa